tare. Sunana Hafsat Muhammad ina zaune a unguwar gadar albasa kundila estate na yi karatun primary a nan gadar albasa primary school na je whc e wurin dutse daga nan na je na nce english a uh, social studies a uh, sa'adatu rimi don yanzu na gama B.Ed dina B.Ed Social Studies a ABU Zaria. A ABU Zaria. Yes. A wace shekara kenan kika kammala? A 2015. Ah, kwanan nan kenan. Kwanan nan. Dama tunda kika taso abinda kika so ki karanta kenan? gaskiya ba abin da na so na karanta bane amma kisan san ita rayuwa yadda ta zo maka haka ke karbanta me kika so ki karanta nursing na so na yi school of nursing to ya aka yi biki yi nursing din ba kika tsinci kanki a layin social studies wallahi to haka zan ji haka Allah ya rubuta saboda kin san abin da kake so lokacin baka in baka samu ba sai ka tafi eh amma ai komi da lokacin eh lokacin da muka sai form na school of nursing to sai aka ce shekarar an yi yawa so sai aka raba biyu sai aka ce maybe mu jira second batch sai kuma na kaina ta bata lokaci kawai sai muka samu sai na samu admission akwai wata a wata binta lokacin sai ta ce mana kai to mu je sa'adatu mana mu fara kafin a so second batch din da sai next hmm. year sai muka tafi sa'adatu mun fara muna NCE 1 mun shiga NCE 2 second first semester sai ta ce mana to fa an fi sana ce gaskiya kawai kije ni bai shi za riga gana bata shekara hmm. ɗaya da wani abu amma can nake abin da ranke ke so kenan eh kawai ai sai to da na tabbata science kika yi a'a art na yi to amma a lokacin ba wannan ba a cewa wai dokokin nan na yanzu da suka yawa sai ta a'a so muka sake exam ai mun sake sai na sake wayek sai na yi art sai na yi sciences sai na ga to na riga na bata wannan lokacin shekara ɗaya da wani abu kuma i'm doing good sai na kuma sai hankali na kuma sai na ji sha'awar bari dai na ci gaba da NCE. To yanzu wannan kwas ɗin da kika kammala shin kin ji kina son kwas ɗin a ranki? Sosai ma. Saboda shi social studies sai da na je so a NCE ba mu kai wurin da muka kai sai da na je BL sai na ga cewa to ai shi social service ma ya haɗa komai na rayuwa hmm. challenges na rayuwa self reliance na rayuwa abubuwa da yawa idan ka karanta shi zaka ko ina na ganin zaka iya zama a kowane irin yanayi ka samu kanka da kike karatun nan shin kin fuskanci wasu matsaloli kasancewa ga kimace eh to kisan wani lokaci mutane suna ganin kamar karatun ya mace ma ba shi da amfani kwata-kwata to ni na samu karfin gwiwa ne daga wurin mahaifina so ya bani kwarin gwiwa ya ce in sha Allah duk abin da kake indi zaka za ka yi tsakani da Allah kuma in ka je makaranta kasancewa ga abin da ya kawo ka so za ka ga challenges ɗin da muka samu a makaranta kin san akwai eh, i'm sorry to say akwai kabilanci ana samu hmm, daga lecturers of course yes wani lokacin zaki ga sun fi bawa waɗanda suke eh, wannan yawwa sun fi bawa irin mutanensu kulawa irin ko wani problem ne kake da shi ko wani abu dai akwai dai wannan dan akwai rashin daidaito yawwa akwai rashin daidaito daga lecturers kuma za ki ga majority lecturers ɗin dama duk mutanen ba ne 'yan arewa ban san me yasa za ki ga irin wannan sister din sai kiga wasu kabilan ko wani abu ne zai faru ko kamar malpractice ko wani abu za ga cewa irin sun tsaya ba su kai ga irin tona musu asiri ba sosai amma idan dan arewa ne nan da nan za ki zance yana sa a ce a kawo form a kawo waye waye su kuma sai ana cewa wai to ai sai a kwace booklet sai a sake baka wani wai to kin ga ai ba ba adalci ba adalci to idan an yi muku hakan kun taba korafi ko ku ce korafi kai ana yi sai a ce wai a yi hakuri ai duk ba wani abu ai ba wani abu to kuma kin ga irin wannan kana wuri da su suke majority za a iya samun wani matsala za a ga a ce ai ko mu muka tada so kawai dai sai a bar abun kuma sai kiga cikin ikon Allah dai haka dai haka dai haka dai ana addu'a dai ana yi ana wai ni what i believe kawai a makaranta abin da ka je kawai in kai in Allah ya da Allah zai baka nasara akan abin da kake ne yanzu da kika kammala karatu wani aiki kike da sha'awari ko kina aiki eh, ina aiki to amma ni yanzu kin san kowa da irin abin da yake so ya zama a rayuwa ni to me ina ganin yanzu a yanzu ina tunanin ma ni aikin gwamnati kawai ka zama dai kana da wani business kake yi mm, yauwa sana'a eh, yanzu kin sosai gaskiya to amma inda abincinka yake mm. sai ran da ya kare yanzu ina kike aiki ina ni malaman makaranta ce ina kike teaching aiki karkashin Kano State Senior Secondary School Management Board to yanzu anan nake so da muka gama BA yanzu dai ba a posting ina zuwa wata makaranta ba saboda mun gama karatu mun dawo me zaki ce wa yan uwanki mata to yanzu dai gaskiya rayuwa ta zama cewa kuma ba wani mace ba namiji mata ya kamata kowace ta hoɓɓasa ta je ta nemi ilimi bikas ilimi yana amfana kowa da kowa especially mu iyaye mata idan kana da ilimi ya taɓa 'ya'yanka 'yan uwanka kowa zai amfana da kai ba wai sai kana aikin gwamnati ba in ka dai samu ilimin kana dai da shi mm. wata rana zai maka amfani